Lura da irin abubuwan da suka wakana a yayin zaɓuɓɓukan da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamban 2020 ne ya sa ƙungiyar fafutuka ta MPCR da haɗin gwiwar wasu fitattun masanan doka irin su Profesa Jibril Abarshi na Jami'ar Yamai kaddamar da ayyukan kaddamar da ayyukan faɗakar da jama'a game da wasu muhimman dokokin zaɓe waɗanda za su taimaka a gudanar da zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu cikin kyakkyawan yanayi. Haka kuma a ɗaya gefe masana na ganin Bukatar an karar da kotun tsarin mulkin ƙasa kanta game da wasu kurakuran da ke gurɓata zaɓe Alhashi Nuhu Arzika shine jagaban wannan tsari. Mutanen mu ba su neman su san doka, ba su neman su san mi doka ta hodi, ba su neman su san ko ya kamata a yi duk abin da ake hodin ga tsarin zabe babu abin da ba a hodi. Duk wanda ya kamata a yi an hode shi. To yanzu shi ya samu kai nazarin ce to tun abin ya za haka nan za mu tunatar da ita kanta kotun koli na cewa ai a doka ce an ce cikin aikinta tana da aikin larwon tahiyar da zaɓe tahiyar tsarin zaɓe ta diba ta ga yadda ake na ana tsara shi yadda an ka tsara shi sk yana daidai yana bisa kan hanya kuma kamin ta ba da ta yarda da sakamakon da an ka kawo kuma yannan ta yanke shi in akwai yanda aka yi kurakurai to tana da hanyar ta ce ta soke wannan zabe na yanki kaza na wuri kaza na wuri kaza taron muhawarar MPCR ya gano cewa wajibi ne a nan gaba kotun tsarin mulkin kasa ta aika wakilai a wuraren da ake korafin an aikata ba daidai ba a yayin gudanar da zabe domin tantancewa kanta gaskiyar lamari kuduri na ɗari da biyu ya ba da dama ta tashi da nan ta aika mutane ko ina a cikin ƙasa ta yi wai da kanta a ranar zaɓe ta ga abin da an kai kuma tun ba ranar zaɓe ba kai hatta lokacin ana kamfani hakinta ne zaje ta gani iska ana nan ana yin kamfani wadda doka ta ce in ana yin kamfani wadda doka ta ce ba tana iya gano an yi kamfani ba wadda doka ta ce ba kenan sai ta ce na an yi ba daidai ba to wannan yana cikin kundin tsarin zaɓe in eh, da kotun koli ba ta gane ba ko ba ta yi ba ba ta aikata ba na cewa ta aika mutane da kanta don ta shaida to ya kamata a gaba ta ya kana 'yan siyasar da suka halarci wannan zama sun yaba da wannan yunkuri A cewar wani ɗan siyasa Adamu Ismail hanya ce ta wanzar da zaman lafiya a ƙasa. Duk ƙasar da hoba ta da doka da oda ba a biyar doka to gaskiya akwai matsala kuma dimokuraɗiyya tana ɗorewa ne ta tabbata in ana biyar dokokin ƙasa. Kenan in ana son dimokuraɗiyya ta ƙarfafa dole sai an bi dokokin ƙasa. Haɗin gwiwar na MPCR da masanan doka ya jaddada aniyar ci gaba da shirya irin wannan muhawarar bainar jama'a a nan ya mai da sauran yankunan yankunan Nijar har zuwa lokacin da za a bayyana sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da zai hada Muhammad Usman na RDR canji ta kawancen hamayya wato Kafan Ventae eh, da a ɗaya gefe Bazum Muhammad na PNDS tarayya ta kawancen coalition Bazum 2021. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.